من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah a karo na farko da ƙarshe da ya ƙara ƙaddara saduwar mu da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar alhamis wanda ya dace da goma sha hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara bayan sha biyar ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa madina kuma ita ce ranar talatin da ɗaya ga watan biyar a cikin shekara ta dubu biyu da goma sha tara da goma sha takwas bayan miladiyar annabi isa don ci gaba daga tafsirin alkur'ani mai girma za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wancan karatun mun tsaya ƙarshen aya ta 132 yau kuma in Allah yadda za mu tashi farkon aya ta 133 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul nisa kafin haka jiya daidai lokacin da muke fassara gafar faɗin ubangiji mai girma ɗaukaka ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة mun tsallake gabar walau harastun ba fassara ta ba bayan mun tashi wani dan uwa ya tunatar da ni kuma Allah ya saka masa alkhairi Allah ta'ala abin da yace a cikin ayar shine walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa kuma da dai ba za ku taba iya yin adalci tsakankanin matan ku da kuke aure ba walau harastun ko da kun yi kwaɗayin hakan biyan yadda kai ƙoƙari kai kwaɗayin adalci ba za ka iya yi ba sai dai fala ta milu kullal mai kada ku karkata dukkanin karkata zuwa ga wacce kuka fi so Ba ta tadharuha hakan mu'allaka ita kuma wacce ba kwa so ɗin ku bata kamar wacce take a rataye ma'ana kamar wanda gatari a gidan aure amma ba ta da bambanci da wacce ba ta da miji kamar da dai muka bayani a jiya ayat da zamu tashi fadin ubangiji mai girma daukaka wallahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim ولله samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila إن يشأ يذهبكم أيها الناس walillahi ma fi samawati wa ma fil ard kuma mallakar abin da ke cikin samai guda bakwai da abin da ke cikin kasai guda bakwai na ubangiji mai girma ne dukkanin mallakar Allah ne wa kafa billahi wakila kuma ya ishi ubangiji mai girma ɗaukaka ya zamanto shine wakili akan komai kuma shine wakili akan kowa ko kuma ya ishi ubangiji mai girma ɗaukaka ya zamanto abin dogaro ga kowa duk wanda ya dogara gare shi to ba zai taɓa tabewa ba wannan shine ma'anar wa kafa billahi wakila Allah ta'ala ya ce iya sha'ai zikirkum idan ubangiji ta'ala ya ga dama yuzhibkum zai tafi da ku ayyuhan nas ya ku mutane wa ya ati bi akharin ya zo da wasu ba ku ba abinda wannan gabar aya take nufi shine idan har buku bauta wa Allah ba idan har buku yadda kun yi imani da ubangiji mai girma daukaka shi shi kadai ba to Allah ta'ala yana da iko da zai iya tafi da ku gaba daya kuma ya taho da ya maye gurbin ku da waɗanda za su bauta masa ba tare da sun hada bautarsa da kowa ba ayar sai ke gama da faɗin ubangiji mai girma ɗaukaka a ayoyin da ke cikin suratu muhammad Allah ta'ala ya ce wa in ka tawallau idan kuka juya baya yastabdil qauman ghayrakum ubangiji ta'ala zai canja da wasu mutane waɗanda ba ku ba wata al'umma waɗanda ba ku ba wa ya'ati summa la yakunu amsalakum sannan ubangiji ta'ala ya ce idan ya canja su ba za su zama to irin ku ba wato wannan aya da makamantanta a cikin alqur'ani barazana ce ubangiji mai girma ɗaukaka yake wa kafirai waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya buɗe musu ƙofa ƙofa a buɗe take su imani idan fa ba su yi imani ba ubangiji mai girma ɗaukaka zai ɗaukaka addinin musulunci a samu a cikin tsatsansu wasu sun shiga addinin musulunci da izzi azizin au da tare da sarransu ko ba da sarransu ba suna ji suna gani Allah zai kwace mulkin garuruwan sai tabbatar da shi a hannun musulmi suna ji suna gani ubangiji mai girma ɗaukaka zai kawar da su a ban ƙasa ya kawo waɗanda za su bauta masa shi shi kaɗai ba tare da sun haɗa bautarsa da kowa ba waɗanda yake so su ma suke son sa haka ubangiji ta'ala ya gaya musu wannan kuma wannan alƙawari da Allah ta'ala ya ɗauka sai da ya cika wannan alƙawari. din dan galibin su suna ji suna gani sai da aka samu waɗanda suka shiga addinin musulunci a gaban su idan ka dauki manya manyan daga cikin quraishawa waɗanda suka ringa saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama suka ringa kulla makeci suka ringa bata rai suka kokarin bata wa annabi sallallahu alaihi wasallama suna irin su alwalid ibn al-mughira ba bar duniya ba sai da ubangiji ta nuna musu karshen su abinda suke takama da shi na dukiya musamman shi alwali ibn al-mughira abinda yake takama da shi na dukiya sai da Allah ya talauta shi thumma yaqma wa azim Allah ta'ala ya ce kalla innahu kana bi ayatina alida yana so a kara masa dukiya Allah ya ce ba zan kara masa ba Nana Aisha radiyallahu anha ta ce daga lokacin da ayar ta sauka daga lokacin bai ƙara kirkir ba a cikin dukiyarsa ba duk sanda ya kasuwanci a asara yake gani yana takama cewa yana da ƴaƴaye Allah ta'ala da kansa ya bayar da labarin yadda ƴaƴayensa suke kare masa husuma zarni wa man khalaqtu wahida وجعلت wa مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا Allah ta'ala ya ce na bashi dukiya mai yawa sannan kuma wa banina shuhudan ga 'ya'yansa a halarci duk inda zai je baya da buƙatar wani odile baya da buƙatar wani ɗan banga baya da buƙatar wani mobile police da zai masa gadi a'a ƴaƴansa kaɗai da ka tsato to amma haka yana yi yana gani Allah ya da tsika sansa a cikin ƴaƴa yana da ƴaƴa goma sha biyu guda goma sha ɗaya daga cikin su duk maza ne ɗaya ce daga cikin mace amma a cikin ƴaƴan nan nasu guda goma sha biyu guda huɗu sai da suka kira addinin musulunci na farkon su shine al ibn alwalid wanda manzo Allah yake masa addu'a Allahumma najjil al-walid ibn al Allahumma khallis al-walid ibn sai da ya shiga addinin musulunci akwai shu'bah ibn alwalid ya shiga addinin musulunci akwai khalid ibn alwalid ya shiga addinin musulunci sai kun min suyfur rahman sannan kuma akwai fatima bint alwalid ta shiga addinin musulunci a amul fatih shekarar da ubangiji mai girma dauka ya bude maka to kaga kenan idan har ba za ku yi imani ba to fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin Allah ta'ala zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu zai tafi da ku ya zo da wasu mutane mutanen da yake son su suke son sa azillatin 'alal mu'minin sun kasance suna sassauta fukafukansu akan mummunai suna kyakkyawar mu'amala ga 'yan uwansu mummunai amma a izzatin alal kafirin idan aka ce ga kafiri to ba sa daga masa kafa ba sa raga masa ko kadan la na billahi law matala'i ba sa jin tsoron kowa idan an ce ga dokar Allah shi sa Allah ya bada shaidar su a ayin da ke cikin suratul Muhammad ko suratul Fatih Allah ta'ala ya ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari bai bainahum waɗanda suke tare da shi a shidda'u al kufar sun kasance suna gallazawa kafari, ba sa daga wa kafiri kafa in dai baka yi imani ba to ba su ba kai babu wata ɗaga kafa sannan ruha ma ubainahum amma a tsakankaninsu da juna su masu imani sun kasance suna jin kan junansu wannan shine ma'anar abinda Allah ta'ala yake nufi iya sha'izkum ayyuhan nas wa ya'ati bi akharin haka ya faɗa a ayat da ke cikin suratu Ibrahim Allah ta'ala ce iya sha'izkum idan ubangiji mai girma ɗaukaka ya ga dama sai ya tafi da ku wa ya'ati bi khalqin jadid sai ya zo da wata halitta wacce take sabuwa fil ba ku ba wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah ta'ala ce yin hakan ko bai gagara Allah ba ba zai taba gagarar ubangiji ta'ala ya tafi da ku ya kawo su ba ai shawa sun gani da idan su haka suka fito da alfaharin su da jin kansu suna magana cewa za su zo filin badar su nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama karshen sa su murkushe shi su murkushe mabiyansa sannan su ɗauki tsawon lokaci suna shan giya suna soke raƙuma mata suna musu kiɗa suna rawa su nuna wa cewa annabi ba sa'an su bane ba su nuna masa ƙarfin mulki su nuna masa ƙarfin ƙwanji. da wannan niyyar suka fito yakin badar amma ubangiji ta alaya ne ya kunyata su ya ƙasƙantar da su ya wulaƙantar da su maza Allah ya nasara a kansu aka kashe mutum saba'in a cikinsu kuma duk wanda aka kashe a cikinsu ɗin nan jijjige ne daga cikin manyan su. mutum mai tsada a cikinsu shi Allah ya rinda duba yana kashewa kaga yuzukum kenan ayyuhan nas haka dukkanin wata kungiya da take jin cewa tana da ƙarfi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tinkare ta sai ya tarwatsa ta haka yi a yakin hunai, haka aka yi a yakin Tabuka yakin Tabuka Allah ta'ala ya kaddara a yi shi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gama mamaye jaziratul Arab saboda haka Yahudawa da Kiristoci da suke zaune wasu a biladun sham wasu a ƙasashe na rum wasu kuma a ƙasashe na ɓangaren falastin sai suka aiko wa annabi sallallahu alaihi Sallama takarda suna gaya masa cewa kada ya yi tunanin ya mamaye larabawa yanzu shi kaɗai yake taji a cikin larabawa shi kaɗai yake da bayan mabiya larabawa suna jin tsoronsa to su ummatul harbi ne wal kitab mutane ne waɗanda suka gaji yaki kuma ba sa rangwantawa ta fuskar yaki sannan mutane ne wanda tarihi ya tabbatar da cewa suna da manya-manyan makamai suna da makamai na yaƙi suna da manya-manyan takubba da ake yaƙi da su saboda haka kada ya kuskura ya ce zai shigo da da'awarsa bangaren daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbai ya ce to ku shirya mu duk yaƙin da annabi zai je a duniya idan ya tashi tafiya yakan gaya wa sahabbai za a je waje kaza kuma ba nan za a je ba saboda wani salo na yaƙi saboda akwai munafukai za su iya ɗaukar labari su kai inda za a yi tabuka ne kaɗai manzo Allah da ya tashi zai tafi ce ba inda za mu nufa in ba tabuka ba gashi a lokacin sa'atul usra a lokacin ana cikin recession a garin Madina kowa ba kuɗi a hannunsa ga tsananin zafin rana ga mutane sun yi shukoki ana fatan damuna ta yi kyau yabanya za ta yi albarka amma manzo Allah ya ce a fito a tafi yaƙin tabuka masu imani suka amsa masa manzala sai da yaje filin da aka yi yakin tabuka ko kuma yaje filin da ake aka sa ran za a yi yakin tabuka kafin ya karasa waɗannan rundunar yakin da makaman nasu da rokokin nasu da bindigogin nasu da dukkanin abin da suke masa barazana da shi na kayan yaki suka gudu manzala sai da ya zauna a wajen wajen kwana arba'in dan ya nuna musu cewar yana nan yana jiran su dan idan ya je wajen ya zauna kwana ɗaya sai su ce to ai sun yi ja da bayan rago ne suna can suna tanadi shi sa ya juya sai da ya zauna ya kwana arba'in yana jiran su babu wanda ya fito Allah ya tafi da su ya karya kai da su suna ji suna gani fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a'izzatin 'alal mu'minin azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin shine abinda Allah yake nufi a nan wajen iyya sha'izibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira kuma yin hakan Allah ta'ala ya kasance dangane da yin hakan qadiran mai iko ne ya haka ba wanda ya isa ya hana shi ikon haka aya ta gaba Allah ya ce man kana yuridu sawaban من كان يريد ثواب الدنيا فعند ta'ala ya ce man kana yuridu thawabad dunya dukkanin wanda yake nufin samun yabo irin na duniya fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah ya sani cewa a wajen ubangiji mai girma daukaka yaban duniya da lahira yake saboda haka duk wanda yake kwadayin samun ɗaukaka a gidan duniya to ga inda sirrin ɗaukaka take kai bi ubangiji ta'ala sai ya ɗaukaka ka kuma idan Allah ta'ala ya tashi ɗaukaka ka lokacin da ka bi dokokinsa ka kiyaye haƙoƙinsa to ba a iya duniyar kaɗai zai ɗaukaka ka ba Allah ya ce fa inna Allahi thawabu dunya wal akhirah wato a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ɗaukakar duniya da kuma ta lahira kai saboda haka idan ka tashi neman matsayi a wajen Allah ba wa ubangiji ta'ala zaɓi. dan Allah ta'ala ya kasa al'umma gida biyu akwai wanda shi gaba ɗaya ya ruɗe tunaninsa shine yaya zai ya tara duniya din ba ruwansa da lahira lahira ko oho in an je ko a ya shiga aljanna waye ya maka ana shiga aljanna a aiki shi yake kai dan adam zuwa ga aljanna saboda haka shi yanzu burinsa shine tara duniya shi yanzu burinsa samun ɗaukaka irin ta gidan duniya irin su ne waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka ya bada labarin su ayin da ke cikin suratul baqara da kuma wasu wurare a ayin da ke cikin suratul bani isra'il a cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ya ce fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya a cikin mutane akwai waɗanda kullum addu'ar su atina fid dunya Allah ka ba mu duniya wannan shine addu'ar su yanda ka san dan kama yana addu'a yana ya musamu ya musamu ya musamu kuɗi wannan shine shi abin da yake atina fid dunya duk tunaninsa shine duniya kai ai mu ma mun kusa yin kuɗin nan Allah ka lokaci eh lokaci ne kullum tunaninsa kenan shi baya tuna ni'imar aljanna baya tuna abin da yake wajen ubangiji ta'ala na lahira wal akhiratu khairun wa abqa baya tuna wannan Allah ta'ala ya ce wa minhum a cikin mutane kuma akwai wanda idan ya tashi addu'a ko kuma kafin wa minhum din ubangiji ta'ala ya ce irin wannan fa malahu fil akhirati min khalaq ayin gobe alkiyama baya da kwatankwacin kwallon dabino da Allah zai bashi saboda haka ka tara duniya sai ka ci duniya in an je lahira kuma ta Allah ce sai a ga yadda za ka samu amma a cikin sa akwai wanda idan ya tashi addu'a abin da yake cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya mu atina fid dunya hasana ka ba mu kyakkyawa a gidan duniya wa fil akhirati hasana ka ba mu kyakkyawa a gidan lahira wa qina azaban nar ya ubangiji mai girma daukaka ka ba mu ka kare mu daga azabar wuta wannan ita ce addu'a wato wannan addu'a tana da sirri mai girma duk wani abu da ka sani na buƙatar ɗan adam wannan addu'a ta haɗe shi gaba ɗaya rabbana atina fid dunya hasana duk abin da kake ganin su kyakkyawa a gidan duniya ta roka wa fil akhirati hasana haka duk abin da kake ganin sa kyakkyawa a gidan lahira ka roka wa ina azaban nar kuma kare mu daga azabar wuta hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je duba wani mutum da baya da lafiya sai ya ganshi sara kalfarru mutumin ya koma yanda ka san dan tsako ya kemashe ya kudin da ne yanda ka san dan tsako haka mutumin ya koma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da shi hal tadu Allah bi shay'in aw tas'aluhu an shay'in akwai wata addu'a da kake yi ko kana roƙon ubangiji ta'ala wani abu ne sai mutumin ya ce na'am ya rasulullah kuntu aqulu na kasance ina cewa allahumma ya mai dubun suna ma kanat mu'aqabati fil akhirati fa'ajjilhu hali fid dunya ya Allah ta'ala duk abin da ka san za ka yi mun azaba da shi a gidan lahira ya ubangiji ta'ala kawo mun shi a gidan duniya in cinye azaba ta ta duniya in na ji lahira in shiga aljanna Maza Allah ya ce idan la tudiquhu dan me yasa za ka yi wannan addu'ar ba za ka iya daukar azabar Allah ta lahira ba za ka iya daukar ta ba shi yasa ka kanjame ka koma kamar dan tsako idan la tudiquhu hala ma qult manzala ce me yasa ba za ka ce Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ai azaban lahiran ma neman tsari ake da ita ba gayyato ta ake yi ba فدعاه الله فدعا فدعا فدعا النبي الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سي واتو اينهين سي النبي صلى الله عليه وسلم يا مسا الدعاء فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشفاه الله daga nan sai manzo Allah ya a hannu ya masa addu'a tunda manzo Allah mustajabu da'awa ne idan ya addu'a Allah yana karba nan da nan sai Allah ya bashi lafiya saboda haka idan ka tashi neman duniya da neman lahira ba wa Allah zaɓi. dan da duniyar da lahirar duk ta Allah ce man kana yuridu thawabad dunya fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah haka a ayat dake cikin suratu bani isra'il ubangiji mai girma dauka yake cewa man kana yuridu la'ajilata dukkanin wanda yake son mai gaggawa ita ce ita ce rayuwar duniya al'ajila ɗaya ne daga cikin sunayen duniya Allah ta'ala ya kira ta da suna ajila saboda saurin karewarta duk inda duniya ta kai da adadin shekaru a duniya saurin karewa gare ta to kai ka kalli kanka mana ba kamar yau aka saka a firamare ba ba kamar yau ka gama sakandare ba ba kamar yau ka fara zuwa kasuwa ba kamar wasa shekarar ka goma shekarar ka sha biyar kana zuwa kasuwa ba a jira din ba kenan ba kamar yau aka haife ka ba kamar yau tarihi ya nuna wani ya mutu ba yau shekarar sanau nawa da mutuwa ajila din kenan gaggawar kenan saboda haka duniya gaggawa gare ta ba yau ake magana cewa saura kwana kaza a ga watan ramadana ba ba kamar yau bane ba ake cewa ɗaya ga watan Ramadan mun buɗe tafsiri a nan wajen to ba kamar yau ba gashi yau kuke cewa sha biyar ni an nayi sai na ce sha hudu ajila din kenan gaggawa ce saboda haka duk wanda yake son duniya ubangiji mai girma ɗauka yake cewa ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid za mu gaggauto masa da abin da yake so a gidan duniya amma da sharadi guda biyu dan Allah ya nuna maka shine alqahir wa huwa al Allah ta'ala mai rinjaye ne akan bayinsa dan ya nuna maka haka sai Allah ta'ala ya ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u abinda ka roƙa ba shi za a baka ba sai abinda Allah yake so saboda baka isa ka sa Allah yi maka abinda kake so ɗari bisa ɗari ba shi ne ya isa ya sa ka kai abinda kake so kana so ko baka so ɗau'an aukar hannu wannan Allah ne yake da wannan iko din saboda shi yujiru ne wala yujaru alayhi haka ka'idar sa take shi sa yace ajjalna lahu fiha za mu bashi abin da yake so a gidan duniya din ma na sha'u irin abin da muke so sannan sai ce liman nuridu abin da muke so din ba ba kowa za mu bawa sai wanda muka ga daman mu bawa sai wanda muka yi nufin mu bawa saboda haka idan kana son duniya din na farko ba za ka samu abin da kake so ba shi yasa duk wanda kake ganin ya samu abin da yake so shi kuma yana fita a duniya bai samu abin da yake so ba ne ba wani sai kaga ya tara kuɗi amma da shi ake kokawa cikin neman ɗan kankanin kuɗi ka ce wani baya da godiyar Allah ba godiyar Allah ba ce ba ɗabi'a ce Allah bai bashi abin da yake so ba saboda ka'idar Allah baya baka abin da yake so sai abin da ya ga dama ya baka ba wai abin da kake so ake baka ba abin da Allah ya ga dama yake baka wannan ita ce sunnar ubangiji mai girma ɗauka sannan liman Nurido. in an tashi bayarwa ma zaɓe ake sai wanda Allah ya nufa ya samu sannan zai samu in Allah ya baka cikin waɗanda zaka samu haka zaka shekara ɗari kana nema ba za ka samu ko sisi ba ka bi da hanyoyin da za a yi ka je duk kurmin da za ka je haka za ka fito tsikas yau. baka samu komai ba ka je ka zauna a Legas, ka zauna a Kutano, ka zauna a Ghana ka zauna a ina ka hau jirgi ka je duk inda zaka je ka bi Sahara ka je Libya ka bi jirgin ruwa ka je ina ne haka zaka dawo shi ka tsayo baka samu komai ba dan baka cikin waɗanda Allah ya ce liman yuridu baka cikin waɗanda Allah ya ga damar ya bawa haka zaka zo ka wuni kana nema baka samu ko sisi ba wani yana kwance da gida ake ba shi. ka zo ka wuni ka kwana ka tashi kana nema ka yi ƙunƙunin ka roƙa ka nema a hana ka kai ƙunƙuni a sa ka wuta kuma a ga yadda za a yi kai bawa ne majbur ne sai abin da ka ga dama a yi da kai ba ka da yadda za ka yi da kanka saboda haka ka dogara ga Allah tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut dogara ga ubangijin da yake raye wanda baya mutuwa kada ka taba tunanin cewa lokacin da ka roƙa dan baka samu abin da kake so ba shikenan an tsane ka Allah yana da hikima duk abin da ka roƙa zai amsa amma tabbatarwa sai abin da ya ga dama وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun in ka roƙa Allah zai baka in ka roƙa Allah zai amsa amma bayarwar zai duba ya ga menene ya fi dacewa da kai wanda ita ce hikimar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana a cikin hadisi cewa idan bawa mumini yayi addu'a to Allah yana masa ɗaya daga cikin abubuwa guda uku abu na farko ko dai ubangiji mai girma ɗaukaka ya hana ka wannan abun amma sai ya duba a cikin ƴaƴanka waye ne tausayin sai a ba nawa ne daga cikin mutanen da sun taso sun sha wahala a cikin rayuwa sun yi qiyamul layli sun yi siyamul nahar akan su samu rufin asiri Allah bai rufa musu asiri a rayuwa ba har suna ganin sun fidda zato ba irin neman da ba a yi ba ana ganin an fidda zato amma ƙarshen rayuwa sai ubangiji ta ala ya taso da wani a cikin ƴaƴanka sai danka masa manyan kuɗi kuma sai sa masa tausayinka a cikin zuciya saboda haka sai abin da kake so ba ka kai za ka yi tasrifi a cikin zuciya din ha za a ba'una famnun aw amsik bi ghairi hisab kai za ka yi abin da kake dama a cikin zuciya din nawa akai wannan a rayuwa to wannan tana daga cikin kimar Allah karshen ta lokacin da kake ganiyar ka karshen ta lokacin da kake sharafinka ƙarshen ta lokacin da kake so a baka dukiyar idan aka ɗauka aka baka ba za ta yi ma amfani ba wani ma an ba dukiyar lalata shi za wani an bashi dukiyar lissafin ta ya masa yawa ba zai iya rike ta ba tunda baka da kwakwalwar da za ka rike lissafin sai Allah ya baka wani gifted yaro wani magic yaro wani kwaro a cikin yara saboda haka sai a danna masa dukiyar yaƙi da lissafin dukiyar kai aikin ka duk shekara a canja maka marsandi a canja maka murado a baka shi a kai ka aikin haji a kai ka umara a danka maka galila a danka maka askatara wannan shine aikin ka kana zaune a kawo kaji a zo a gyara maka gida a yi maka renovation kana mulki ka zamanto wani hakimi mai zaman kansa a cikin iyalanka sai wanda kace a ba sai wanda kace a hana kyauta ce ta Allah famnun aw amsik bi nisa. In ma an tu'aziba wa ma an tattakhidha fihim husna wanda ya maka badanci ka ce a bashi wanda yake maka gangan ka ce a rabu da shi dukkanin damar ka ne Allah sai maka wannan abu na biyu idan ka roƙa din ba a baka ba kana ganin a ganin ka na zahiri ba a baka ba to akwai wata mummunar kaddara da ta taso sai Allah ya maye maka gurbi da wannan addu'a din shi yasa manzo Allah ya bayyana a cikin hadisi cewa addu'ar bawa mu'mini da mummunar kaddawar da za ta same shi ya kasance da fi sama'in duniya Allah ya sako wani mummunan bala'i zai same ka nan kuma a ƙasa kana addu'a to mummunan bala'in ya samo addu'ar ta tashi sai su ringa faɗa da junansu a sama wani sa'in addu'ar ta fi ƙarfin bala'in sai ta kashe shi sai bala'in ya fi samun ka wani sa'in a'a addu'ar ba ta fi karbin bala'in ba bala'in zai same ka amma idan ka kwatanta shi da yadda aka shiro shi addu'a ka ta nannaushe bala'in saboda haka kafin ya zo kanka ta rage masa karfi kai da kanka kake ba da shaida a gidan duniya ai Allah ma ya kiyaye kai ai da ba dan kiyaye ai ba karamar sa'a ne ba to addu'a dan adam da kansa yake ba da wannan misali abu na uku idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya ajiye maka ita sai a lahira saboda haka sai an je lahira sai ka ga wani himilin lada kai kuma ka san aikin da kai ba ka tambayi Allah ya ubangiji mai girma daukaka na ga wani lada ban san da shi ba Allah ya ce a lokaci kaza ba ka roƙe ni kaza ba ina eh, roƙe ka na baka baka bani ba da nan ana ta mai kai hakuri ne ce to shi na ajiye maka matsayin lada a yau kaga ashe kenan cikin addu'a babu asara ya ɗan uwa dan ka roƙa ba a baka ba ka taɓa tunanin kayi asara a'a cikawar yana komawa zuwa ga hikimar ubangiji mai girma daukaka shi sa ubangiji mai girma dauka ce man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu wanda muka ga ma za mu bawa amma a aya ta gaba ubangiji ta ala ce wa man arada al wa sa'alaha sa'yaha fa ulaika kana sa'yuhum mashkura Allah ta'ala ce wanda ku a cikin aikinsa dama damuwarsa ita ce lahira wasu alaha sa'ayaha yayi aiki irin na waɗanda suke riska Allah lami lafiya a yinin gobe alkiyama fa ula'ika kana sa'ihum mashkura irin waɗannan sa'ayinsu aikin su mashkuran abin godiya ne a wajen ubangiji mai girma dauka ya ɗan uwa wannan aya tana nuna mana sirrin ɗaukaka a gidan duniya da lahira shine bin ubangiji mai girma ɗauka yana daga cikin abin da zaka rike ubangiji ta'ala ya ɗaukaka ka duniya da lahira shine yin salloli akan lokaci salawatul khams Allah ta'ala ya umarce ka da kiyaye sallolinka hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin yin ta akan lokaci dan ubangiji ta'ala ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta tashi cikin dare da yin kiyamul laili karatun alqur'ani bahaushe yana da karin magana da yake cewa yaro ba ta hankalin dare kai suna saboda haka ka tashi cikin dare mutane suna bacci kai kuma kana kuka kana kai bukatunka zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka yanzu nan sai kaga al'amura sun warware yanzu nan sai kaga wani annuri da wani haske yana faruwa a rayuwarka yanzu nan sai kaga ka fara teba a tumbinka ka fara naman wuya ka fara kyallun kumatu yanzu nan sai kaga wannan amma ka kwanta da daddare sai ka ce mushe da rana sai ka ce jaki kuma kullum kana roƙa a baka ta ya za a baka jifatun fillai wa imarun fin nahar alimun bi umuri dunya wa akhirun bi umuri al-akhirah yaushe zaka samu nasara a cikin rayuwarka haka za ka tsare da tsurku da munafunci da tsuguri da zagin mutane da kirga lissafin dukiyar mutane da bayar da labarin wane ya faso ko wane ya kare haka za ka kare tunda baka yadda ka ba Allah ba ubangiji ta'ala ka kare Allah ta'ala ya ce man kana yuridu thawabad dunya fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah wa kana Allah sami'an basira kuma ku sani ubangiji mai girma da kuka ya kasance sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani ne aya ta gaba Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء allazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kunu qawwamina ku zamanto tsayayyu bil qisti akan adalci kada ku zamanto waɗanda suke ba su da adalci lafazin al qistu abin da yake ɗaukar mana shine al adl malamai sun tattauna dangane da wannan kalmar al qist ko kalmar al qistas da Allah ta'ala ya ce wa zinubil qistas al mustaqim shin larabci ne ita wannan kalmar ko ba larabci bace ba idan muka ce larabci ce shikenan ba mu da wata doguwar magana amma idan muka ce ba larabci ba ce ba wannan sai koma zuwa ga abin da malaman ulumul qur'ani suke tattaunawa shin alqur'ani tun daga fatiha su annasin sa gaba ɗayan sa larabci ne ko kuma akwai al-gharaib min ayatillahi ta'ala akwai abinda malamai suke kira da suna al-gharaib min ayatillahi ta'ala baƙin kalmomi waɗanda ba larabci bane ba amma ubangiji ta'ala ya larabtattar da su yasa su alqur'ani me hikimar haka dan duk wanda ya ji wani kalmar yarensa a cikin alqur'ani sai ya ringa jin cewa alqur'anin nasa ne daga alqur'ani na duniya ne gaba daya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ka gaya musu ya ma'aikin Allah ni annabin Allah ne da ya turo ni zuwa gare ku gaba daya suka ce yana daga cikin hikimar sai ubangiji ta'ala ya ringa dauko wasu kalmomi waɗanda ba larabci bane ba wasu yaran fasha ne wasu yaran rumawa ne wasu yaran ibraniyawa ne sai ubangiji ta'ala ya ringa sa su alqur'ani dan kowa ya ringa jin cewa yana da jakadanci alqur'anin ai akwai ayar da ke cikin suratu yunus ubangiji ta'ala ya ce kul i i din nan ba ta da fassara sai i din ka ta Hausa kuwa ka zo ka ce i e, ba ta da wani fassara sai wannan suka ci wannan ita ce hikimar shi sa malamai suka ware cewa akwai kalmomin da suke a cikin alqur'ani waɗanda suke ba larabci bane ba yurja'u lin naqli lad al gharibi ma ja'at al mishkat fi ta'ribi kalmar al mishkat da Allah ta'ala ce Allahu nuru samawati wal ard mathal nurihi ka mishkatin fiha misbah suka ce wannan ba larabci ne ba ma ja'a kal mishkati fi ta'rib awwahu wasijil thumma al kifl kadhalika al iftas wa huwa al adl da kalmar awwahu da kalmar sijil da kalmar Kiflu, haka kuma kalmar iftas ko al qist wanda ma'anarsa shine adalci suka ce waɗannan dukkanin suna cikin al ghara'ib min ayatillahi ta'ala wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a duk ayar da ka gani duk kalmar da ka gani a cikin alqur'ani larabci ne dan ubangiji ta'ala ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin suka ce saboda haka alqur'ani larabci ne al-ayyi al-bay khilaf bainal ulama Allah ta'ala ya ce ya na amanu ya ku waɗanda suka yi imani kunu qawwami na bilqisti ku kasance tsayayyu bilqisti bisa ga adalci saboda haka duk abinda da zaka kai adalci adalci kuma abin da yake ɗaukan ma'ana shine tsayuwa a daidai ba tare da karkacewa zuwa ga wani bangare ba wannan shine ma'anar adalci tsayuwa akan gaskiya ba tare da kara ba ba tare da karkacewa zuwa ga zuwa ga wani bangare ba wannan shine ma'anar adalci ubangiji ta'ala yace shuhada alillah ku zamanto kuna masu bayar da shaida lillahi saboda Allah in an kira ka ka bayar da shaida to ka bayar saboda Allah kada ka bayar da shaida saboda kallon mutuncin wanda za ka bayar da shaida a kansa in a can kanka ne ka bayar da shaida ka bayar da shaida saboda Allah ma'anar bayar da shaida saboda Allah kayi ta khalisan liwajhillah kana mai fatan samun lada a wajen Allah ashe mai ba da shaida yana samun lada a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka saboda haka ka bayar da shaida ta gaskiya kana mai fatan samun lada a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka Allah ta'ala ce walau ala anfusikum shaidan nan da za ku bayar koda akan kawunan ku ne in an tambaye ka menene me ka aikata ka fito ka faɗi gaskiya ya ma'aikin Allah ya mai girma alƙali na aikata kaza ka fito ka faɗi gaskiya shi sa za ku ga wannan tarbiyar a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka kurin ana zaune wani zai zo ya ce ya rasulullah asabtu haddan aqim alayya haddallah ya aikin Allah na zake wa haddi ina so a tsayar min da haddin ubangiji mai girma ɗaukaka haka suke zuwa su samu annabi maza yace da shi me kai yace na je na rungumi matar da ba tawa ba kaga ba wanda ya san yayi ba wanda ya ganshi lokacin da yi amma saboda tsayar da shaida dan Allah da fadar gaskiya koda akan kanka ne haka suke zuwa su fada manzala yace to dakata aka yi sallar azhar ya ƙara zagayewa yace ya mahaifin Allah ni ne wanda na aikata wannan abun ya yace ba yi sallah tare da mu ba yace eh izhab innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at shi kenan je ka tunda kai sallah an wanke maka ma'iz haka yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsayar min da haddin Allah me kai na yi zina kuma ina da aure mazala ya kau da kai dama ya ƙara zayowa bangaren daman ya ce a tsayar min da haddin Allah mazala ya kau da kai hagu ya ƙara zayewa nan wadan haka haka ya hasso uku malamai suka ce kamar ishara ce zuwa ga yazo da arba'ata shuhada shedu guda hudu mazala ya sa aka jefe shi wata ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya ma'aikin Allah ina dauke da ciki kuma wannan cikin da kake gani ba na aure bane ba ina so a tsayar min da haddin Allah manzala ya ce to yanzu idan muka tsayar miki da haddin Allah in muka tsayar miki da haddin Allah dan da ke cikin cikin ki kuma shi me yayi ai babu haddi a kansa saboda haka je ki sai kin haihu ka je tare na cikin ta haihu ta zo da dan manzala ya ce to yanzu idan muka tsayar miki da haddin Allah shi kuma wannan dan talilin jaririn da ke hannunki ai zai sha wahala haƙƙin me yayi yana da buƙatar reno irin na uwa yana da buƙatar shayarwa irin ta uwa je ki sai kin yayi ka je ta yaye dan ta zo da shi da gurasa a hannunsa alamun ya zama bar bardan goyo zai iya rike kansa mazala ya ce to ragowar tarbiyyar yara da waye zai dauki wani daga cikin sabai ya ce ni na dauki rayuwar dan a bani zan rike mazala ya bashi dan kuma ya tsayar mata da haddin Allah kaga shuhada lillahi walau ala anfusikum haka suke bayar da shaida saboda Allah walau ala anfusikum ko da akan kawunan ku ne Allah ta'ala ya ce awul walidai ko da akan iyayenku guda biyu ne idan kun tashi magana to ku magana ta adalci ku yi magana ta gaskiya ko da akan iyayenku ne aka kira ku ba da shaida ku tsaya akan gaskiya Abu Sufyan ibn Harb yana sarkin makka bai shiga addinin musulunci ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana auren yarsa Ramla binta Abi Sufyan wata rana ya zo garin madina ta kanas ta garin har cikin garin madina don ya ziyarci yarsa ya shigo har gidan annabi sallallahu alaihi wasallama har ɗakin yarsa ya kai bara zai zauna akan wata wata tabarma sai ramla ta janye tabarmar ya ce ‘ya'yata ya naga kin janye tabarma kina ganin cewar matsayina ya wuce in zauna akan irin wannan tabarmar ko kuma don me yasa kika ta ce a'a kai najasa ne ba musulmi ba ba ka isa ka zauna akan tabarmar da madaukaki tsarkakakke irin manzo Allah yake zama a kai ba saboda haka in zamu gaisa da kai zauna a ƙasa zauna a ƙasa kai ziyarar ka tafi amma ba za ka hau tabarmar annabi ba awil walidain iyayen iyayenku ne guda biyu wal aqrabin koda akan ƴan uwan wato makusantanku ne in za ku bayar da magana ta adalci ku bayar da magana akan su ta adalci ku bayar da shaida saboda Allah an taɓa samun wata mata makzumiya tana cikin ƙabilar banu makzum a cikin mutanen madina sharifa ce tana da ɗaukaka gidansu manyan mutane ne irin gidan da inda aka faɗa an san sunan gidan sai ta yi sata kun san sata wasu daga cikin eh, psychologists suna cewa sata da kake ganin ta akwai nau'i na hauka a cikinta saboda haka duk wanda kwakwalwarsa ta samu matsala yake ganin ƙayatuwar wani abu na mutane sai ringa sun kuce musu amma in ba haka ba tana yar gidan manyan mutane tana yar gidan masu kuɗi me kai ta yin sata in dan talaka yayi sata ka ce talauci ne to ita kuma me kai ta yin sata da ta yi sata din nan sai aka ce za a yanke mata hukunci haddin Allah a yanke mata hannu ‘yan uwanta suna ganin cewa idan aka yanke mata hannu kamar gidansu wannan ya an janyo abin kunya saboda haka me ya kamata a yi sai suka tattauna suka ce a je a samu manzon Allah a nemi alfarma a biya diya ba sai an yanke hannunta ba waye zai iya tunkarin manzon Allah da wannan maganar aka sa rariya aka tace aka duba aka auna a sikeri, aka ga babu wanda nauyinsa ya kai zai iya tunkarar manzan Allah da wannan magana in ba Usama dan Zaidu ba li'annahu al-hibbu ibnul hibb saboda shine masoyi dan masoyi Usama ya taka kafa ya tafi ya samu Annabi sallallahu alaihi wa yace ya ma'aikin Allah ga abinda dangin wannan mata suka aiko ni da shi manzo Allah ya kalle shi cikin fushi yace yanzu kai Usama kai za a sa delegate kai ne wanda kake yin jagoranci akan in kitsai da adalci a cikin al'umma kai ne wanda kake dakon wannan nan da nan manzo Allah ya hau bari ya fara yi mutane wa'azi yana gaya musu cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku sani cewa yana daga cikin abin da ya halakar da al'ummar da suka wuce a bayan ku shine idan babba dan manya yayi laifi sai a kawar da kai gabarin su a tsayar masa da hukunci a tsayar masa da haddin Allah amma idan karami dan talakawa dan madanda ba manyan mutane ba yayi laifi sai a tsayar masa da haddin Allah yace wa aymullah na rantse da Allah law anna fatimata bintu muhammadin sarakat laqata muhammadan yadaha yace wallahi idan Fatima yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ku kalla na anna ta bintu Muhammad haka ya ce ko Rasulullahi bai ce ba inda ita ce za ta yi saƙa laƙaƙa Muhammadan ya daha duk duniya babu ƙyar da ta kai na Fatima gata duk duniya babu ƙyar da mahaifinta yake son ta irin na na Fatima ita ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Fatima tsoka ce daga cikin tsokar jikina abin da yake sa ta farin ciki yana sa ni farin ciki abin da yake cutar da ita yana cutar da ni ita ce ɗaya tilo da mijinta zai ƙara aure manzo Allah ya hau mumbari ya kare ta yace wallahi ba yanda za a yi ƴar annabin Allah da ƴar makin Allah su haɗu ƙarƙashin mutum guda ɗaya saboda haka idan yana son wacan ya sakar mana mu duk ku kalli irin wannan bakin da ubangi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bata amma tare da haka yace wallahi idan ita ce za ta yi sata to da sai na yanke hannunta kuma haka ya tara ya tara su tun a cikin garin Makka ya tara ƴan uwansa ya tara dangin mahaifinsa ya tara danginsa ya tara abokanansa ya kira har da ita na Fatima yace musu ku ji tsoron Allah fa inni la ughni ankum min Allah shay'a wallahi idan ku ji tsoron Allah ba ba zan tsina na muku komai a wajen ubangiji mai girma daukaka ba bayan ya ga mai musu magana Qurayshawa zo ya kalli nana na Fatima yace da ita ya Fatima ya ke Fatima salini min mali ma shi shiki dukiyata duk abin da kike bukata zan yi miki ba gatar da bazan miki da kuɗi ba in sarka kika gani ana yayi zo in siya miki in awarware ne zo in siya miki in shado ne in jagira ce duk abin da kike so super holland swiss life duk wannan zan siya miki mota duk shekara zan iya canja miki in kina hawa amma ittaqillah abinda nake so da ke ki ji tsoron Allah fa inni la ughni anki min Allah shay'a wallahi in biki ji tsoron ubangiji mai girma daukaka ba bazan tsina na miki komai a wajen ubangiji mai girma daukaka ba saboda haka haka ake so mutane su zamanto suna da me suna da adalci suna bayar da shaida ta gaskiya Allah subhanahu Ta'ala ce iya kun ganiyan aw faqiran idan wanda kake so ka kare ganiyan mawadaci ne yana da dukiya shi yasa kake bashi kariya mai mulki ne shi yasa kake shiga gidan rediyo kai dan siyasar baka sojan baka ne kake shiga gidan rediyo an yi ƙarya ka ce gaskiya ce an yi zalunci ka ce adalci ne an yi ba daidai ba Ka ce wannan shine daidai mutane sun yi complain ba su da ruwan sha ka fito ka ringa karewa ai gwamnati tana iya kokacin kokarin ta rashin hakuri ne irin na talaka kai kenan aikin ka to in yakun ghaniyan wanda kake karewa din idan madawada shine shi yasa kake kare shi aw faqiran ko wanda kake garewa idan ya to talaka ne tausayinsa kake ji kada a kai shi gidan jarun yayi laifi kana jin tausayinsa sai kada a kai shi gidan jarun saboda sai ka zo kana kare shi to fallahu auladihima bihima ubangiji ala shi yafi cancanta kai wada'a ba duka su su biyin ba wannan ya kamata ya shiga cikin rayuwar malam Bahaushe ya kamata wannan aya ta shiga cikin rayuwar malam Bahaushe fiƙiwinta ya kamata malam Bahaushe ya fahimce ta domin galibi a ƙasar Hausa za ka samu cewa mutane ba su da adalci cikin hukunci mutum ne yanzu ya taho da motarsa katuwa ta miliyan uku miliyan biyar yana tafa yana jin AC da wani tsautsayi ya faru ya zungure wani shikenan sai mutane su taso dama ku masu kuɗin nan kun tsani talakawa makiyanmu ne wannan ya ce a ƙona motar wannan ya ce a buge gilas wannan ya ce a yi kaza wannan ya ce a yi kaza amma idan da talakan ne zai zo haka kurin mutum ya ajiye motarsa ya yi fakin mai kyau yana tafi lafiya sai zo da kuran baransa sai karce masa fenti ko ya cakar masa taya ya fasa masa taya da ka fito za ka nemi haƙƙinka sai a fara haba malam ba ka da tausayi ne ka ga yadda yake ba hmm? ba ka da tausayi ne ka ga yadda yake ba har nawa yake haba malam dan rashin imani duk abin da Allah ya maka baka gode ba na gode wa Allah amma me yasa ya cuce ni me yasa ya zalunce ni to ba haka ake hukunci ba yanda ake hukunci shine ka ga kowa adalci in hakuri zaka ba yi musu sulhu sulhu shi kuma mun faɗa a jiya tanazul ne to akar maka Allah ya fasa maka taya alaji ya fasa maka taya tayar nan dubu hamsin ake sai da ita kai je kaka nemo dubu biyar ka bashi kai kuma ka yi hakuri ka rage asara wannan shine kai adalci amma ka zo kana ƙara wa barna dawaki kana gaya masa cewar kai baka da hakuri ne kai baka da tausayi ne haba kuran baro fa yake yi haba wannan kai ba abun kunya bane ba yanzu shi wancan zaka hana shi ƙara ganganci ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka wanda yake azzalimi ko wanda aka zalunta sabai suka ce mun san yanda zamu taimaki azzalimi mun san yanda zamu taimaki wanda aka zalunta amma wanda yake azzalimi ya zamu taimake shi manzo Allah yace ku hana shi zalunci ku hana shi ganganci saboda haka shi isa Allah yake iyakun faqiran aw ghaniyan innakum gani iyakun ghaniyan aw faqiran wallahu awla bihima idan wanda zaka kare din zaka bada shaida a kansa ya kasance mawadaci ne to Allah ya fi shi cancanta wallahu huwal ghaniyyul hamid idan ya kasance talaka ne Allah ya fi shi cancanta dan Allah shine rahim ya kowa tausayi saboda haka in ba tausaya masa zaka tausaya masa akan yana da gaskiya ba wai ka tausaya masa akan yana da ƙarya ba ubangiji mai girma ɗauka yake cewa fala tattabi'ul hawa kada ku bi san zuciyarku an ta'adilu ta hana ku yin adalci shi yasa a wata ayar ubangiji mai girma dauka yake cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada kiyayyar ku ga wasu mutane kawai kana kin wani ba dan fatin siyasar ku bane ba ba dan jam'iyyar ku bane ba kada kiyayyar su ta hada ku fi musu adalci i'dilu huwa aqrabu taqwa haka manzon Allah haka ubangiji ta ya ce ku yi adalci adalci shi yake tabbatar da tsoron Allah a cikin zukatan bayi shi yasa hadisi zo a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya baro khaybar ya sanya Abdullahi ibn Rawaha ya zamanto shine wakilinsa a khaybar ya kula da kayan su da kayan nomansu saboda idan an gama a bayar da jizya ta musulmi ya wakilta Abdullahi ibn Rawaha kun san Khaibar gari ne wanda Yahudawa suka yi masa kama guri zauna to saboda haka duk duniya babu wanda yake ba yahude cin hanci da rasawa samma'una lil kadhibi akaluna lis suhut saboda haka sai suka haɗu suka yi mitin suka ce wannan jami'i na annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan supervisor na annabi ta mu haɗa wani abu mu bashi cin hanci ta yanda idan mun tashi bayar da kayan gonar sai a bayar da wanda bai kai ba suka zo suka samu Abdullahi bin Rawaha Abdullahi bin Rawaha ya kalle su yake cewa da su wallahi laqad ji'tukum min indi ahabbin ahabbil khalqi ilayya ku sani cewa na zo muku daga wajen mutumin da na kowa so a duniya ba wanda nake so a duniya irin Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ku dinnan ku ne abin da na fi ki a duniya ina ƙin ku fiye da yadda nake kin siffofin kakanninku aladu da birrai yace ina kin ku fiye da haka amma ku sani cewa soyayya ta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba za ta sa in zalunce ku ba haka kiyayya ta da ku ba za ta sa in ki muku adalci ba saboda haka mu tsaya akan gaskiya wannan shine hotar rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama in fatin siyasa kake yi soyayyarka da ɗan takararka kada ka sa ka yi wa abokanan hamayya rashin adalci dan 'yan siyasa sun ɗauki ya rufe a matsayin shi ne kasuwarsu da suke samun riba a lokacin siyasa ana bin diddigi ana yarfe wani abin gaskiya ne wani abin ƙarya ne a ringa yaɗawa sun ɗauki farfaganda akan wannan a'a duk wanda za ka kare kare shi akan gaskiya duk wanda baka tare da shi kada ya zamanto rashin tarayyarka da shi ka ƙi masa adalci kada ka ƙi masa adalci kada ka yi masa sharri kada ka yi masa yarfe kada ka yi masa ƙage ka tsaya akan abin da yake na gaskiya a ƙarshe ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa wa in talwu idan kuka canja magana asalin kalmar talwu malamai suka ce da kalmar layyu ne allayyu shine canja na ai na fassara ko fala tattabi'ul hawa an ta'dilu na fassara ta ko kana gingadi ne alarma wa in talwu idan kuka canja magana asalin kalmar talwu malamai suka ce da kalmar allayyu ne allayyu kuma shine janja harshe canja magana dan nufatar ƙarya ba wai dan nufatar gaskiya ba kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake faɗa a ayin da ke cikin suratul nisa min allazina hadu يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين suna cewa ra'ina layyan bi alsinatihim asalin kalmar ra'ina daga ru'una ne ar-ru'una kuma a cikin harshen larabci tana daukar ma'ana guda biyu tana daukar ma'ana kyakkyawa tana ɗaukan ma'ana mummuna akan ce ra'ina ana nufin unzurna dan dakata mana akan ce ra'ina ana nufin wahil aql wanda yake baya da cikakken hankali sabbin manzo Allah idan annabi yana karantar da su karatu sun kasance idan ba su gane ba za su ce da shi ra'ina ya rasulullah dan dakata anan jama'a idan Allah ba mu gane ba ƙara bayani su suna nufin unzurna da yahuda suka ji su ma su suke cewa ra'ina amma su da mocan mummunar ma'ana din shine Allah ya saukarwa da sabbai ƙa'ida. ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u daga yau kalmar ra'ina an soke ta saboda waɗancan suna cewa ra'ina layyan bi alsinatihim suna masu karkatar da harshen su haka kuma a cikin wata aya da ke cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala ya ce wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi wa ma huwa min al kitab a cikin su akwai waɗanda suke karkatar da harshen su su tsara zance ka ringa tunanin kamar a cikin littafin at-taura ko injila yake Allah ya ce wa ma huwa min al kitab tare da cewa zancen da suka tsara baya cikin littafin asaura baya cikin littafin injila abinda suka tsara ƙarya ne ashe allayyu shine canja magana don yin ƙarya shine Allah ta'ala ya ce wa in idan kuka canja magana kuka yi ƙarya aw tu'ridu ko kuka juya baya abinda ake nufi da al-i'rab anan wajen kuka gudu aka kira ku ku bada shaida sai kuka ki ku bayar da shaida din kuka gudu ka san gaskiya amma jin kunya jin nauyi yasa sai ka gudu ka ki zuwa to wannan shi ma haramun ne shine abinda ubangiji mai girma daukaka yake faɗa a ayar da ke cikin suratul baqara wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu dukkanin wanda ya bone shaida aka kira shi ka bada shaida ka boye ka ka zo ka bada shaida to fa innahu asimul qalbu wanda ya kan ya zalunci kansa yayi zunubi har a cikin zuciyarsa hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace khairu shuhada mafi alkhairin masu bayar da shaida shine allazi ya'ti bi shahadatihi wanda yake zuwa ya bayar da shaida qabla an yas'alaha tun ma kafin a tambaye shi amma a kasar Hausa an ka zo ka bada shaida kafin a tambaye ka to sunan ka shaida'u sai ka ji dan surku ba ya tambaye ka karbe mun baki ko uwa ce danta yazo yana bada shaida zaka ji an kwabe ma baki to shaida'u karbe mun baki dan surku magulmaci a'a الشهداء shuhada يأتي بشهادته قبل أن يسأل an yus'al wato wanda yake zuwa da shahadarsa qabla an kafin ma a tambaye shi kawo shaida saboda ka san gaskiya ana ta tabar za a kotu je ka tsaya mai girma mai shari'a eh na san gaskiya ga abin da na sani tsakani da Allah bayan da shaida ka fita wa aqimu shahadata lillah haka Allah ya ce ku tsai da shaida saboda ubangiji mai girma daukaka Allah ta'ala ya ce fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira ku sani cewa in kuka canja harshe kuka yi ƙarya ko kuka gudu kuka ki ku bayar da shaida to ku sani cewa tabbas ubangiji ta'ala bima ta'maluna dangane da abin da kuke aikatawa khabiran mai bayar da labari zai da labarin abin da ka aikata sai mu dakata a nan wajen abin da muka fara daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbuna rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum